وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرغم ذكرت تنبارك الله المستعان وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بركة متساكة سادوة أن كراتونا رياض الصالحين za mu tashi yau babin da yake magana akan haƙƙin miji akan matarsa a wannan babin malam ya ya minsa wannan tarjamar saboda muhimmancin haƙƙin saboda girman lamarin cewa rayuwar aure a musulunci rayuwa ce wadda take ta ɗaukar nauyi rayuwa ce wadda duk sa'an da mutum aka bi hanyar da shari'a ta ce aka ɗaura wannan auren to ba kawai an bashi sasakai bane ne abin da ya so ko abin da ya ga dama akwai wasu dokoki da ƙa'idoji da aka sanya a wuyansa wanda sai ya sauke wannan nauyin to ya zamto cewa har ga Allah ya sauke nauyin amma idan ya sakaci ko ya danniya to tana iya bayuwa zuwa aje kotu kotun duniya idan kuma anan an salwanta abin ya salwanta ba a kai ga shiga kotun duniya ba to akwai kotun Allah jalla wa'ala duk abin da aka ce haƙƙi ne to ma'ana abu ne na tilas na dole wato mallaka ce ta shi mai haƙƙin dole ka ba da shi shi yasa ga magidanci ya zamto tamkar jagora ne a gidansa don haka shi abin tambaya ne ga duk abin da aka sanya a ƙarƙashinsa na daga matar ko matan da 'ya'ya da abin da suka mallaka Allah jalla wa'ala yana cewa الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله سورة النساء آية 34 أولنا آية الله جل وعلا ينا بعد لابار شيوا شين مجي شين جاغورة تيي شين شوغبا أكمج shi ne yake gaba da ita shi ne zai mata hukunci shi ne zai ladabtar da ita a yayin da ta karkace ta zo da abin da yake ba daidai ba domin a halitta ma Allah ya sanya halittar mazaje ta fi ta halittar mata wajen bangaren ƙarfi da miƙewar tunani da hangen nesa da kallon mai zai je yanzu walaitar zaka wukal'unsa wanda mace ita Allah bai ba ta wannan ba bai sanya ta ta zamto tana da ƙarfi irin ƙarfin namiji ba bai sanya ta ta zamto tana da tunani mai ƙanƙe zurfan tunani irin zurfan tunanin namiji ba bai ba ta damar faɗi tashi ta nemo ba ta fita ta je ta nemo duk namiji shi aka ba wa wannan don haka sai aka sanya wannan a hannun namiji kenan sai ya zamto cewa ta wannan ɓangaren nema manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa idan mutane suka tattara al'amarinsu suka kibinta shi ga mace to ba za su rabauta. Ya sa kaga jagoranci na gaba ɗaya baya halatta mace ta yi, sai dai namiji To idan mazaje mutane suka ce su yanzu su ita ce mai mace, to ba za su rabauta ba. Tare da cewa wannan ana nufin alwilayatul ugma jagoranci na ƙasa misali jagoranci na gaba ɗaya to ba zai yi wa a musulunci a bawa mace ba so da tana da lalura-laluran da ba za ta yi ɗaukan wannan nauyin ba wannan baya nufin cewa mace za ta yi mace ba za ta yi wani jagoranci takaitacce ba amma a wani takaitaccen rukuni ko abin da ya shafe su isu isu na mata ko wata sabga daban wadda take ba gamanniyar sabga ba ta al'umma to haka na lamarin da sha'anin yake bai kamata a ce mace take jagora a gida ba ko da kuwa an samu dalilin da za ta samu jagoranci domin za mu ji ayat ta maganar dalilin da ya sa namiji ya samu jagoranci sau da ɗaukar nauyi to idan ya zamto auren da aka yi auren ɗauki sandanka ne wanda ake kira nikahul misiyar ana matar ita ce take ɗaukar nauyi ko ka ce da wata ibarar ta ɗauke wa namiji shi abubuwan da nauye-nauyen da shari'a ta dora mai misali ta ce ita gidanta ne ba ta bukatar ya samu mata gidan zama ta ce ba ta bukatar ma abinci da kudin cefa ne ta ce duk ba ta bukata duk Allah ya hore mata a dai tana bukatar a ce tana da auren ne don haka a kwanakin da suke nata ne zai zo mata ya tafi to a tare da haka kaga ba ne yake ciyarwa ba ba ne yake tufatarwa ba ta sarai mai da haƙƙin to kuma ya waje ba kuma ta mai ɗa'a wanda anan kuma gizo yake saka idan an samu irin wannan to sai ka ga biyayyar kuma sai ta nemi ta wahala amma a tare da hakan shari'a ba ta ɗauke mata ta wannan biyayyar shi zai tsara yadda za a shi zai ba da umarni mun gane wannan ko don haka namiji shi yake ɗaukan dukiyar ta ya shi yasa shari'a ta ce ma anfaqu min amwalihim saboda abin da suka ciyar na dukiyoyinsu don haka tunda su suke ɗaukan nauyi su ɗauka su bayar lallai a cikin wannan ɗaukan nauyi ɗin akwai nau'i na jagorantar da su wanda wannan akwai wata fa'ida muhimmiya ‘yan uwa cewa idan kana so ka samu wannan biyayyar to sauke nauyin da aka ɗora ma wani zai ce gashi yana ciyarwa amma ba a yi mai biyayya da ce baya ciyarwa rashin biyayyar da za a yi mai sai ta dindin kawai domin ai kamar yadda annabi ya ce hannun da take bayarwa ta fi hannun da take karba alkhairu, ko al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla kaga wacce ce hannu ta sama ita ce wadda take bayarwa wadda take karba din a ƙasa take kuma a ɗabi'a karban ma a ƙasa take a gani to haka lamarin da sha'anin yake to ko kaka idan aka zamto cewa ana cika mudu mutum ya sauke nauyin da aka tsora mai na wahalhalu to babu shakka akwai fa'ida da za ta biyo ba fa'ida ta farko za a samu wannan biyayya ko da an samu rashin biyayya to da a ce za a samu da a ce babu wannan ciyarwar to da rashin biyayya ta nuna fa'ida ta biyu lada ba a banza mutum yake ciyarwa din ba duk yadda mutum ya ɗauki dukiyarsa ya ba wa iyalinsa to tamkar asusu ne ya buɗe tsakaninsa da Allah wani za ka ga yana cewa ba dan iyalinsa ba da ya tara dukiya wani ya ce sun hana ni tara albashin ma da aka kawo gashi nan su aka kasafcewa aka yi to ai baka yi asara ba saboda wannan wani haƙƙi ne da Allah jalla wa ala yake ka ba da shi dan haka da ka bayar kuma Allah ya alƙawarin wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuflih da abin da ka bayar to Allah zai zai rainan maka shi zai raine shi ya alkinta maka shi har ya girman da in ka ganshi a lahira ba za ka iya gane shi ba Za Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar yadda ɗayan ku yake rainan abin kiwonsa za a za a zo da shi dan kankani ko a haife shi dan kankani ko a siyo shi gashi nan bai taka kara ya karya ba amma ana ta kula da shi ana bashi abinci ana lura da shi ana bashi magani har ya kai lokacin da in sai da shi za a yi zama ya zama kuɗi ko kuma in ci za a yi ko wani abu makamancin haka to haka fa Allah yake rainar yake rainan wato irin ciyar wadda bayi suke don haka kasancewar kuma yanayin ta fuskar halitta ɗin ma an fifita halittarsa namiji akan halittar mace ta fuskar juriya da ƙarfi jajircewa irin abubuwan da macen ba za ta iya ba ko da tana da ƙarfi irin nata ne ba irin ƙarfin da za ta iya ɗaukan nauye-nauye masu tarin yawa a wuyan zama saɓanin namiji jajircewa irin wadda namiji zai ba lallai ita ta iya ba duka wannan sai ya sanya namiji ya zanto jagora yayin da kenan namiji ya sarayar da wannan qualities din da Allah ya bashi wannan nagartar da Allah ya bashi sai ya tattara yawa shi da ita to kenan kada ya zargi kowa a sai kansa to kai ka ce kenan malam yana cewa tunda Allah jalla wa ala ya jagorantar da namiji to lallai namiji yana da wasu haƙoƙi a wuyan matarsa wanda dole ne ta tsaya da wannan haƙoƙin idan ba ta kula da su ba ta yi zalunci ta zalunce shi a duniyance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ko kace shari'a ta tanadi wasu tanade tanade wanda idan mutum yayi ba daidai ba to za a me za a nemi haƙƙi wanda kuma kamar yadda akwai tanade tanade a lahirance shi ma idan mutum ya yi ba daidai ba za a nemi haƙƙi to a tare da haka don saboda kada mata su ga an wofuntar da su saboda an shugabantar da ai shi shugabanci nauyi ne kuma Allah bai jarrabe ka da shi ba ai ya hutar da kai ya hutar sheka da haka mata da ba a ba su jagorancin gida ba an ce su ba wai an wofuntar da su ne karshen ayat sai ya yabe su yace ga mata na kwarai salihan bayi masu tsoron Allah masu kiyaye wato sirri da abin da Allah ya ba su na sirike na sirrin miji da abin da yake ya kama da wannan to wayannan fa su sani idan suka yi wannan nagartar ladan su yana wurin Allah an gane kenan ba a nufin cewa wannan da aka faɗa cewa namiji shi yake jagoranci zai samu lada ma'ana zai samu ladan da matarsa ba za ta samu ita ma a matsayinta na wadda ake jagora jagoranta a matsayinta na wadda take karɓar umarni a wurin idan ta yi ɗa'a za ta samu aljanna in ta kiyaye sirrin mijinta za ta samu alkhairi za ta samu aljanna in ta kiyaye amanar da Allah ya ɗora mata ta mijinta ta tsaya da amanar kula da 'ya'ya abinda ya kama da haka ita ma za ta samu aljanna da haka kenan kowa akwai bigiran da Allah ya ajiye shi kowa akwai matakin da Allah jalla wa ala ya ajiye shi mun gane wannan malan yace wa amma al-ahadith fa minha hadith Amr ibn al-Ahwas al sabiq fi al-bab qablahu yace wa an Abi hurayra radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha da'a ar rajul imra'atahu ila firashi fa lam ta'tihi فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وفي رواية لهما إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها وأن حديث هنا tabbatar وجبت wajabcin da'ar mace musamman ma a yanayin da zai kira ta zuwa ga shimfiɗarsa matsawar ba ta da wani uzuri na shari'a da zai hana ta ta amsa wannan kiran to ba ta da wani dalili da za ta yi ki amsa kiran shari'a ta sanya mata su zanto mataimaka ne ga maza wurin su taimaka musu wurin rinsa ga gabarin kallon haramu haka ma kuma su taimaka musu wurin kiyaye al'aurarsu wurin faɗawa cikin haramu kenan wannan hadisin sai yake nufin cewa ya kamata mace ta zamto ta taimaki mijinta wurin addininsa ya tsayu ta zamto addininsa ya zamto cikakken addini ta yi ƙoƙari wurin yardar da mijinta a cikin duk abin da ba saban Allah ba ne sannan kuma malamai suka ce menene ya sa da hadisin ya tashi da ke ban fassara hadisin ba ko abinda hadisin yake nufi shine idan mai gida ya kirawo iyalinsa ga shimfiɗa sai ta kita amsa wannan kiran sai ya kwana yana mai fushi da ita mala'iku za su dinga tsine mata har sai ta wayi gari hadisin bukhari da muslim a wata riwayar ta bukhari da muslim alaikisalam ya ce idan mace ta kwana tana mai halin ƙauracewa shimfiɗar mijinta to mala'iku za su la'ance ta har sai ta wayi gari a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ce. na rantse da wanda raina ke hannunsa babu wani mutum da zai kirawo iyalinsa zuwa ga shimfiɗa sai ta ki amsawa face sai wanda yake sama shine Allah jalla wa'ala ya kasance mai fushi da ita har sai mijin ya yarda da ita sannan Allah zai yarda da ita an ji ma'anar hadisul ko malamai suka ce abin da sa wannan hadisin ya zo da sigar ba da laifi da yawa a kan mace in ta ƙi amsa buƙatar namiji sai hadisin bai ambaci wato yin fushi da namiji ba idan ya ƙi amsa buƙatar mace suka ce saboda ta fuskar cewa haƙurin da namiji yake iya yi da sha'awar tarawa da mace wato tana da rauni matuƙa ko yana da rauni matuƙa haƙurin ka kwatanta shi da irin haƙurin da ita mace ya mace take iya yi a kan rashin tarawa da namiji kun gane wannan to amma sannan kuma wannan yana nuna haƙƙinsa ne ko cewa haƙƙinsa ne don haka lallai ta bashi wannan haƙƙin kada amince muna cikin babin haƙƙin miji akan matarsa cewa yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa yayin da zai kira ta to ta amsa wannan kiran nata Allahumma sai dai idan akwai wani dalili kamar dalili na rashin lafiya kamar dalili na rashin tsarki kamar dalili na azumi azumi wanda yake na ramuwa azumi na farilla wanda ba zai yi wa a karya shi ba ba azumin ta tsawo'i ba idan wannan ne wannan kaga in kanmu nazirin ne misali azumi ne na bakance ramuwa ce ta ramadan azumi ne na kafara waɗanda aka sharɗanta mutaba'a cewa idan an yi shi a jere idan to cewa an in an ɗauka a kammala wannan ba zai wa a ɗauka ba a mi a karya shi sabanin idan azumi ne na tsawai kamar litinin da alhamis ko ayyamul bizi ko wani daga cikin muka na tsawai wannan tana da damar da za ta mi za ta abin nan mun gane wani. Shi ne ma malamai suka kafa hujja da wannan hadisi suka ce wanda suke fada cikin saɓon Allah mala'iku suna la'antarsu. su ga wannan matar saɓa wa miji sai mala'iku sai suka dinga ine mata la'anar al mala'ika ko ke sa ka ji kaji ya ce, ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun a wani wurin yace ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ika wan nasi ajma'in Don haka mutum ya kiyayi kansa wurin wato kutsawa cikin miyagun ta'adu sai ya janyo kansa fushin Allah da na mala'iku da na bayan Allah na gwarai hadisin yana tabbatar da wato ɗaukakar Allah jalla ala a saman sama ma'ana Allah jalla wa ala ba cakuɗe yake da mu ba kamar yadda za mu ji suna cewa Allah yana ko'ina ba haka ba ne Allah yana ko'ina da iliminsa da kulawarsa da saninsa amma ta fuskar zafi Allah yana saman sama duk abin da kasan yana da tsaho ba Allah yana sama da shi wannan shi ne ma'ana Allahu Akbar domin ba yadda za a yi Allah da bayansa su cakuɗa mun gane wannan ba yadda za a yi nahiyar da kake idan da za ka faɗa ka zai bayi zuwa ta'addudin Allah jalla wa'ala Allah kuma ɗaya ne an gane kai kana nahiya Afirka Afirka ma kana Afirka ta yamma to ya batun Afirka ta gabas ta tsakiya a ta kaza ya batun yankin Turai ya batun yankin Asia ya batun yankin abin nan Pacific ya batun yankin kaza da sauransu ya batun ma ɗan daurin da babu halitta kuma yana nan a bayan duniya yana nan a cikin duniya dan adam bai kai gare shi ba kuma Allah jalla wa ala ya san da shi tsammanin ka duk dan dauri ilimin dan adam ya kai gare shi ya batun kuma cikin ruwa wanda shine ya kewaye duniya wanda wato in ka in ka gane wannan zaka gane cewa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila dan abin da aka baka na ilimi dan dan take ne ba shi da yawa har yanzu gano duk wasu duniyoyi ake wanda ɗan adam bai taɓa rayuwa a ciki har yanzu Allah ya ga dama sai ya ɗan tsinkayar da halitta wata halitta sai ka ji an ce wai an haska sama an ga wani abu yana fitowa daga lokaci zuwa lokaci yana ɗan motsi shi dai ba dabba ba shi ba mutum ba haka kuma akwai alamun rayuwa da tare da shi da sauransu Allah jalla wa'ala shi kadai ya san irin sirrin da ya sa a tsakankanin sararin nan nasa na subhana zuwa ƙasa ɗin nan zuwa cikin ruwa an gane wannan don haka to amma ɗan adam saboda iliminsu ta sai dinga ƙafullo da ƙafafa yana ganin shi shi ne komai yana ganin ai komai ma koma bayansa aikin banza ne to amma Allah ya fifita ɗan adam akan komai saboda ilimi amma ilimin nan kakkaru ɗan taƙi aka ba wa ma'utitun min al'ilmi illa qalila shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da aka ce ya nemi Allah ya daɗa mai shi ne ilimi wa qur rabbi zidni ilma bai nemi a daɗa mai dukiya bai nemi a daɗa mai mulki ba kasaita da duk abin da misali muke faɗi tashi muke rigingimu akan sai mun same shi ta kai wa qur rabbi zidni ilma saboda sirrin ka ita ga Allah shi ne ilimi sirrin cin nasara a duniya ilimi sirrin rabauta a lahira ilimi sai ka ga yanayin yadda muka yi nisa da ilimi yanayin yadda muka ci baya in aka ce ilimi da ma'anarsa mai faɗi ilimin da ya fi waje ba shi ne ilimin shari'a amma ilimin rayuwa ma ana buƙatar sa domin duk abin da da shi ne rayuwar ka za ta kyautatu ya waje ba ka yi shi in ba haka ba gwargwadon yadda ka jahilce shi gwargwadon yadda ka samu koma baya a cikin me cikin rayuwarka to kaga ya ce face sai wanda yake sama da zatinsa kenan subhanahu wa ta'ala duk abin da kake tunanin yana sama din, to Allah yana sama da shi wannan ba yi wa Allah wuri ba ne domin Allah wa ala da kansa ya ce shi ne a sama ni da kai ya fi musanin zatinsa don haka magana ta ƙare ba don wahayi ba ni da kai ƙwaƙwalwata da taka duk iya kaifinta ba za ta iya gano ya Allah ya kyau domin ita kwakwalwa tana da limitation tana da iyaka akwai abin da take iya hankalta akwai abin da ya wuce sani an gani sannan shi yasa ka gama ai kwakwalen namu sun bambanta abin da kwakwalwa ta za ta iya yi wataƙila ka ba za ta yi ba abin da taka za ta iya yi ta ba za ta iya yi haka Allah ya sanya mu to da wata kwakwalwar za mu auna kenan mu kamanta Allah Ya sa duk wani tunanin da tunani bai isa ya siffanta yadda Allah ya ce sa malam mai risala a cikin muqaddimar ya ce ma'abota tunani ba ta iya kai gaci ko matuƙa wurin sanin waye Allah inda har da iya tsagwaran tunanin nasu za su saka amma suna amfani da tunaninsu wurin yin izina da ayoyin Allah mun gane wani. طيب malamai suka ce to ya lamarin da sha'anin yake idan matacce mai gidan shi ma me ya tauye mata wannan haƙƙin sai shi ma ya aikata haramun ya aikata haramun ai ita ma din tana da haƙƙi a kansa wanda shi yasa zaka ga yana daga cikin aibubbuka a cikin musulunci wanda yake bayuwa zuwa a raba aure idan ya zamto cewa kwatanta ba zai iya biya masa wannan bukatar ba ta shimfiɗa domin babban manufa ta yin aure shine katange juna daga fadawa cikin haramci da kuma samun zurriya samun yaya to idan ya zamto cewa an bincika shi a lafiyance babu abin da zai iya yi wani haƙƙinta ne kenan in ta ga dama ruwanta ta ce na yadda mu ci gaba da zama a haka in ta ga dama ta ce a'a ba zai yiwu ba ba zan iya ba sai a raba aure kaga haƙƙin ta ke da ka shi ma ba shi da hujjar da zai hana ta wannan buƙatar ta ta. ina fata an gane sai dai an ambaci maza ne malamai suka ce saboda mai su buƙatar su ta fi yawa akan buƙatar matar wato raunin haƙurinsu nan ka na matar su matan sun fi juriya an gane wa illa su ma jiki ne jini ne da tsoka suna da bukata irin tasu وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه متفق عليه وهذا لفظ البخاري سيدنا أبو هريرة الله يقارى من يدعي صلى الله عليه وسلم ياتي بهلتك وشمك با kowace ce ta yi azumi matsawar mijinta yana zaman gida ma'ana baya bai samu kansa a halin tafiya ba kuma bai halatta ga kowace mace ba kawai da dinga shigo da mutane cikin gidan tana yi musu izini su shigo matsawar mijin bai yi izini a wa'annan su shigo ba sawa'un yan uwanta ne sawa'un eh, eh, abokan arziki ne sawa'un kawaye ne bai halatta ba muttafaqun alayhi kaga anan kiran sai ka ce daga cikin haƙƙin miji haramcin mace ta yi azumin tatawwi azumin nafila ba tare da izinin wa ba mijinta ba kamar yadda kuma ya haramta gare ta ta shigo gidan ta shigo gidan da waɗanda mijin baya so an gane da waɗanda baya so shine abin da kamar yadda wannan sun yace a shi izini nan da ake magana ya danganta akwai wanda an san ba zai ki ba bai zauna ya yi mata fashin baki ba ya ce ba laifi da wane da wane su shigo sai dai mu'amala ta yau da kullum urfi al'adar ta gudana akan cewa ba shi da matsala kowa zai shigo idan ya zanto a haka yake shi kenan ba matsala amma idan misali a cikin ƙawayenta sai yake ganin wancan zuwan ta gidan matsala da ta tuffanta da fitina irin waɗannan sun zo ne suke dagula lissafi za ta zo da wato wasu ɗabi'u wanda za ta iya ƙoƙar ma canje ɗabi'un matar da yake ganin babu alkhairi a dinga wannan mai wannan mu'amalar da wannan hulɗar ko shari'a ta ba shi damar ya dakatar to amma a nan mai kafa kafa mutum ko ba shi da damar da zai hana iyalinsa zumunci da 'yan uwanta ba shi da wannan damar ko da kuwa ‘yan uwan nata akwai nau'i na rashin kirki tattare da su domin shi zumunci ai gaba yake da komai sai dai kawai mutum ya zama mai hikima da basira da azanci wace irin mu'amala za a yi shi zumunci haƙƙi ne na juna zumunci an shar'anta shi har tsakanin waɗanda ba su sani ba to amma irin a rashe ɗin na izamto an haɗe an zama ɗaya da za a cutu to wannan ne shari'a ba za ta yi ta shi mun gane wannan ko to sai hadisi na gaba wani ibn umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in 'ala ahli baytihi wal mar'atu ra'iyatun 'ala bayti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi muttafaqun 'alayh sayyidina abdullah ibn umar allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin ku makiyaya ne kuma dukkaninku sai an tambaye ku game da kiwon da aka ba ku yace jagora shugaban ƙasa gwamna shugaban ƙaramar hukuma sarki jagora makiwaci ne mai kiwo ne Yace mai gida mai kiwo ne a dangane da iyalinsa matar gida mai kiwo ce dangane da gidan mijinta da kuma ‘ya'yan da mijinta ya haifa don haka dukkanin kuma kiyaya ne kuma dukkanin ku sai an tambaye ku irin kiwon da aka baku ittafaqun alai hadisin bukhari da muslim in aka ce mai kiwo wanda aka dora masa wani nauyi na kula da wani abu Mana shari'a tana cewa ku kiyayi kanku rayuwar nan daukan nauyi ce rayuwar daukan nauyi shi yasa kabga ta aure har kullum yana da kyau mu dinga kallon ta a matsayin nauyi matasa ‘yan bana bakwai suna ɗokin fi aure tsammaninsu rayuwa aure ba komai a ciki fi daɗi ko amma da zarar sun zo sun shiga ciki wata ɗaya biyu ana bani bani sai ka ga auren baya zuwa ko'ina to ya kamata su tun kafin masu shiga wani abin su gane cewa alhalin da suke ciki sun fi daɗin wahalhalun da suke ciki sun fi daɗin sannan su gane cewa yaya shari'a take kallon wannan wahalhalun shari'a tana kallon wahalhalun nan ba a matsayin cewa aikin banza ba ne a matsayin aikin lada ne a matsayin da su ne za a gina al'umma a matsayin da su ne za a gina lahira idan aka kalli abin a matsayin haka to shi ke sai rayuwa ta kyau amma dama matashi ya sa a zuciyarsa cewa kawai daɗi zai ji ya je yadda yake suranta daɗin daɗin bai kai haka ba sai a samu matsala ya fatattaki 'yan jama'a ya ci zarafinta ya ci mutuncinta ya wannan kuma wadda zai koma da ya sake aurowa da irin ta ce koma ba ta kai ta in tana da bambanci da ita to babu yawa don haka kenan akwai buƙatar mu gane falsafa aure menene ma manufar auren wani irin mata'ib ne ake samun su a cikin auren don haka matashi da matashiya su kwana da sanin wayannan abubuwan su daina yin bacci har da munshari su shiga tabgar idan su a bude to dama idan ka san akwai kalubale da zai iya fada maka za ka iya tunkararsa to idan ya zo ba zai zama maka sabo ba amma idan da duk ka tsaya kana ta me bacci kake da shari kana mafarki sai aka tashe ka domin wanda ya aure ya kamar yana bacci da shari ne aka tashe shi eh wahalhalu ne babu kaza babu kaza kawo kaza kawo kaza kawo kaza baka da hutu eh baka da hutu a lokacin za ka gane darajar iyaye da suka yi taimaka wahala kai ma da zarar ka yi to rayuwarka ta koma ta wasu ce ta da aka ka san da wannan ko in ka san da wannan shine shari'a take cewa kai fa makiyayi ne kai fa akwai nauyin da aka dora ma a wuyan ko da ku auren gata aka yi maka in ana yin auren gata har yanzu ko da za a kulan maka da ita akwai abubuwan da ba wanda zai mata sai kai idan ba yi mata ba sunanka zalimi kuma Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka ina fata mun gane wannan don haka wannan anan ne wato gudunmawar waliye da wayanda ake turawa su nemi aure anan ne gudunmawar su lata a daina ɗaukanka kawai ana tura ta kaje ka neman wa matasa aure shi kenan ka nema musu kawai ka ba su ba san ma ya ake yin auren ba Tafiye ne ta kwaba tana kwaba mata yana kwaba mata abin ya zo bai je ko ina ba gobe ma ya kore ta a sake zuwa gida kaza haba wayannan ƴaƴan da ake aura suna fitowa ƴaƴan mu ne ya zaka ji idan yarka ce aka fito da ita to wannan yarinyar da aka fito da ita ƴar ƴata ce yarka ce ƴar aboki na ce ƴar dan ka ce ƴar kaza ce to mu ba hanyar da za a rage lalacewar auren kullum aura daurawa ake babu asabar din duniya ko lahadi ba ce sai an daura mu dai anan in ba ramadana ne yanzu ba ko to amma kuma zaka ga inda zaka je kotuna babu wata husuma da rigima a ciki face sai me ce wannan wani abu ko bai kai ya kawo ba da a ce akwai gogewa da fahimtar rayuwa da matsalar ma bai kamata ta kai nan ba gidan annabta ma ana samun matsala ba wanda aka ce ba za a samu matsala ba a zaman rayu zaman aure amma inda matsalar take shine idan matsalar ta faru ya za a yi handling din matsalar ya za a warware matsalar to anan ake zamewa amma matsalar ta faru dama natural ba wata matsala wannan duk wani gida da ka sani har gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu matsala idan da matsalar ba ta kai ta kawo kuma da ta haɗu da wanda ya fi kowa iya warware matsala ba ta ji ko ina an gane kuma wannan yana nuna maka tun da aka ce kai ne jagora to ana nufin cewa ka yi amfani da ƙwaƙwalwarka da gogewarka sama da yadda ita za ta yi amfani da kwakwalwarka da gogewarka ita yanzu yanzu nan ne ko in ka isa mana ka sake ni to ba ta tunanin kowane komai sai wannan lokacin to kai sai ka biye mata ka zama ita? eh? ka san ai wannan sakin akwai implication ko? ba ya kamata ka kalli wannan kai amfani da wannan hankalin na kai akwai implication wani zai zo yana ai ta san zuciya ce da ni ba da hakuri ba na saurarawa wannan rauni ne kana nuna kai shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yafi kowa iya kai ba shine mai karfi ba mai karfi shine wanda in zuciyarsa din ta ta ne ta zuro sai ya iya danne ta wannan shine Allah yake cira mai tuka ba su da yawa kuma eh ma'abota rabo mai girma su ne suke iya wani da haka anan za mu ga tsarin musulunci ya raba nauyi tsakanin al'umma kowa da nauyin kowa kuma ya waje bai ɗau nauyin ba wanda zai ɗau nauyin wani Allahumma sai dai idan wanne ya wakilta ka to ko shi ma din akwai da'irar da ba a wakilci dan haka kuma Allah jalla wa ala zai wa kowa isaji gurgurdan nauyin da ya dora shugaban ƙasa da nasa mataimakin da nasa yan majalisu da nasu ministoci da nasu ba wanda zai sha wallahi kowa sai an tsaye da shi an tambaye shi wani zai ce aini na ba da aiki na ba da approval na yi kaza da ka bayar ka bibiya da ka bibiya ka ga da matsala ka ɗau hukuncin da ya dace ko ka ce kai ba ruwanka don kana ganin baka da asara kai ka tsallake wannan abin ba zai dawo kanka ba talakawa ne duk wallahi sai an tsaya a gaban Allah duk sai an tsaya a gaban Allah tun daga sama har ƙasa wani yayi almundana yayi kaza yana tunanin ya ci banza yayi wane wallahi ba a cin banza Allah cewa ya la zulmal yau ranar gobe alkiyama babu zalunci babu wani zalunci da aka yi da zai tsallake wallahi sai an warware in har za a warware tsakanin dabbar da take da kaho da wanda ba ta da kaho a yi musu a sa wannan tarama a ba ta kawon a ce ku zama ƙasa to yaya kai da ni da aka aiko mana manzo aka saukan mana da littafi aka ba mu hankali ya za ya kyale ni in ci banza in zalunce ka ko kai ka zalunce ni ka ci banza ai ba ka bukatar ma ka ce Allah yi ai duk wanda yayi zalunci ya tashi kansa tsaye wallahi ya tashi kansa tsaye amma rashin yadda da cewa za a koma ga Allah a haƙiƙanin lamari sai mu sai udara kanmu mu dinga ganin cewa ai ba wani abu ai lahirar da nisa kuma wallahi ba ta da wani nisa aka muke gani ai lahirar da nisa ba ta da wani nisa don haka a wannan hadisin za mu ga yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya nuna cewa magidanci shine jagora a gidansa ta fuskar zai ciyar ya tufatar ya tarbiyyantar ya sa ido ya tabbatar cewa mai gidansa sun zama mutanen kirki domin a kowace al'ada nagartacciya duk inda aka ga wata matsala a gidanka to za a ci habawa na ya haka haka za a ce wane ya haka wasu ma ba za su tambaya ba za su ce ah laifin wane ne Alamun suna nuna yayi sakaci to ta yaya shugaban ƙasa ko gwamna ko wane ne zai ce ah, ni ba laifi na bane kaza da ya lalace a ƙasa aini na ya abin da ya dace ai wannan yana nuna rashin cancanta haka ne to haka na kuma hadisin ya dace da babin ta fuskar inda aka dora amana mai nauyi a wuyan matar gida cewa sai an tambaye ta 'ya'yan mutum sai an tambaye ta abincin da ka kawo sirrinka komai shimfiɗarka komai sai an tambaye ka sai an tambaye ta da haka idan ta so ta kiyaye in ta so ta tozartar in ta tozartar da wani salo wanda baka gane ba a nan duniya to gobe alkiyama wanda yake adalin sarki wanda fi kowa iya hukunci zai tsaye da ya tambaye ga ka ta za a binciko a rekod cewa kin yi kaza kin yi kaza ita shi abin da kika kenan ma ban sani ba kuma babu ya fi yafiya a wannan gabar saboda kai ma ko kaka mai ɗan ƙari kake nema ka samu ka tura saboda babu sun sauci a wannan samgar to kaga abin da ta da hankali Don haka babu shakka wannan yana nuna maka mace ita ce tubalin gina al'umma idan mace ta lalace to al'umma ƙaru guje ƙaru shi. Don haka mu mai da hankali sosai wurin tarbiyyar 'ya'yanmu musamman mata da bibiyarsu da sa ido da wa suke shiga me suke yi in sun fita da wa suke fita me suke yi duk wani motsi nasu ba takurawa bane ba tsanani bane taimako ne in kai haka tsakani da Allah ka hada da addu'a sai Allah jalla wa ya taimake ka amma za mu ga a hadisin an ba wa jagora na kololuwa shugaban ƙasa ko gwamna ko kaza an ba shi nauyin da yake wuyansa ya fi na kowa don haka za a tsaye da shi a tambaye shi wallahi da za ka fahimci wannan nasoshin babu kai ba shugabanci babu kai babu shugabanci to amma roman ake kwaɗayi ko saboda akwai romo a ƙarƙashi daga sanda ka hau shi kenan komai ka daina yi a aljihun ka sai alalitar gwamnati wai wannan fan na Allah da annabi banda kuma me a ringizan da za a dinga yi da sama da faɗi da wane ne da sauransu kai kai da gani ka san tsarin ba na Allah ba tsari ne na zalunci da haka ko mai al'umma suke ciki ba su babu abin da ya dame su وعن أبي علي طلق ابن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور رواه الترمذي والنفائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح daga abu ali ɗan ali radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan namiji ya kira matarsa zuwa bukatarsa to ta gaggauta amsa mai bukatar nan tasa ko da tana kan tanderu ne al-imam tirmidhi da nasa'i suka rawaito wannan hadisin al-imam tirmidhi kuma yace me yace hadisi ne mai inganci malamai suka ce abinda ake nufi da bukatarsa duk abin da ya yi taimasa ba kawai abin da ya shafi shimfiɗa ba a har kiranta ya sa ta aiki da sauransu eh, sai dai shi kuma ɗin kai ya tsananta kada ya tsananta saboda abubuwa suna musu yawa ta yadda za ka ga yau da gobe yawan haihuwa ya sa su suna mantuwa a musu uzuri in aka sa su aiki to a bari su kammala wancan ɗin sannan me sannan a sa su wani abinda kuma za a iya yi a musu afuwa a abin nan don haka ina masu kare haƙƙin mata da suke cewa ƙoƙarin cewa a addini ma ai bai tilasta musu ba ma sai sun maka hidima da sauransu ko addinin wani addinin kuma ya kai suka gano haka ka ji abin da manzan Allah sallallahu alaihi ce. Hmm? za su ce ai ai duk hidimar da take ba dole ba cewa ya faɗa hakkinta ne wannan shine abin da urfi ya gudana da shi shine urfin shari'a ya gudana da shi da haka wannan hadisin yana nuna cewa nan da aka ce koda tana kan tanderu ma'ana koda tana tana tsaye tana yin gurasa kaga dai ita ce sabga ce wanda ba ta so a yi nesa da ita ko da an tafi za ta kone za a asara dukiya amma a nan sai aka ce gwara ya asara dukiyar matsawar za ta ne sami yaddar mijin to babban sirrin da yake cikin wannan yan uwa shine mu gane cewa Allah ya sanya aljannar mace a cikin tsarin musulunci karkashin mijinta idan kana da ya ka aurar da ita to ka sani fawar da kake da ita akan yan nan kai ka haife ta amma fawar da mijinta yake da ita akan yar ta fita ka ba kai sakai waya ba ka ce ki zo ba tare da izinin miji ba in kana son ganin sai ka kira shi ah, kuna lafiya da Allah wance muke so ko da hali a nemi izinin ko wannan shine shari'a ba al'ada nake ma magana da kila al'ada ba haka muke ba to wannan al'adar tamu ya kamata buran kofar da ita ga shari'ar musulunci miji ne yake da power mutlaka automatic power ba wanda isa ya mai mai karan tsaye akan matarsa matsawar an amfi wannan ka'idojin da suka dace na daura aure an gani shi sa kaga kalla mana ko a lokacin takin da akwai komai alqur'ani yace haramun ne ku iyaye da waliye ku hana ku hana yarku ta koma gidan mijin inda tana so ta koma ba ku da wannan haƙƙin don haka shi yasa idan yace ya komar da ita duk abin da ya faru sai dai ku yi haƙuri sai ku yi haƙuri fala ta'dhuluhunna an da azwajahunna haka alqur'ani yace a gani wannan yake nuna maka wato ita mace ta fahimci cewa wannan abin da za ta yi ba sunansa bauta ba sunansa neman aljanna da haka idan ku kana son aljanna kana buƙatar kai hakuri yanzu irin wahalhalun da muke muna fita wurin nema da sauransu don neman duniya ma muka wahala kan neman ballantana daɗi na dindindin wanda ba zai kare ba wannan ku daɗin ba mu da tabbas ma ka gama wahalar ma ba lalle ka kamu ba eh? to irin wannan hudubar ita ya kamata a yi wa mata lokacin da za a aurar da su haka nan kuma ma'aurata din su tunatar da kansu wannan hudubar don haka ana so mace ko da yaushe ta dinga kokari ta fahimci me za ta faranta wa mijinta rai da shi mace ta gari wadda ta fi kowa cin nasara ita ce wadda ta gano me yake faranta wa mijinta rai kuma ta ce kokarin yin wannan daidai gwargwado haka ne kamar yadda aka fi shi ma haka miji na kwarai shine wanda ya gano me ke faranta wa iyalin rai kuma yake kokarin yi ba ruwanka da ko ta gode ta ce ma ta gode ko bata gode ba wannan ruwanta innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura ba dole sai an ce maka an gode ba ko in dai har misali akai to shi Allah ya gani wanda ya gode din wanda ya yaba Allah zai gani ya gode kuma ya yaba to kuma yabawar Allah ita ce gaba da kowace abin kuma wannan yana nuna maka cewa a matsalar zaman aure miji ya dinga auna menene ya fi muhimmanci ga matarsa kuma yadda mata ita ma ta auna menene ya fi muhimmanci kada mace ta je ta shagalta da abin da yake muhimmi ne alhalin ga wanda ya fi muhimmin muhimmanci ko da ta je tana gurasa a ci abinci wannan muhimmi ne amma amsa kiran miji ya fi muhimmanci وتقيل حديثي نقرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da abin a ce zan umarci wani yayi wa wani sujjada to da na umarci mace ya yi wa mijinta sujjada la ilaha Allah ne haka Allah yake la tasjudu lishamsi shamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun abinda ya faru shine ɗaya daga cikin sahabbai ya tafi nafiyar da ba musulmai bane wajen rumawa da yazo kawai yana dawowa sai ya fadi yawa alaihi sallam da. sai alaihi sallam ya ce masa ni haka sai ya ce ya rasulullah haka naga suna gaishe da sarakunan sai naga kai gaba kake da sarakunansu kamata ya mu girmama ka sama da yadda suke girma sarakun sai ya ce a'a ai mu a musulunci ba wannan ba a yi wa su ke da Allah kawai ake yi sai ya faɗi wannan hadisi yace ai da zan ce wani ya wata ke ya wani sujjada to da mu ce za ka yi wani da Allah akwai biye da ta wuce wani to me yasa uwa ko wata muguwar tsohuwa kawai ta sanya 'yan jama'a a gaba tana hore mata kunne namiji ba ɗan goyo bane kake sakan mai fuska sai ya raina ki kake dinga bude masa sirrin ki sai kaza tana kokarin ta koya mata mugun hali da ita ta rayu a cikin mugun hali dadin da ake ji na aure ba ta ji shi ba idan haka tana so kuma ta gadar da wannan muguntar an gane to ta ji yadda shari'a take cewa dan haka kenan wannan hadisin nafsi ne akan cewa sujjada haƙƙin Allah ne babu wanda ya cancanta a tara Allah da shi kenan idan kai wa wani Allah Ka yi tafirci ka yi tafirci mai mai sarauta ne babban shehi ne babban kaza ne ko babban menene inda ka faɗi kai masa sujjada irin sujjadar da ake wa Allah haramun ne Allah kada ake wa wannan sujjadar kuma hadisin yana nuna mana haƙƙin miji yana da girma ƙwarai da gaske ah, kamar yana yana bin haƙƙin Allah ne daga haƙƙin Allah sai haƙƙin miji ina ganin sai mu tsaya nan mun yi minti 46 sai mu tashi hadisi ummi salama to amma kuma kawai kusa gama babu ko za mu gama babu sai wara a وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن أم سلمة أن أكارمت ذات الشهر وسلم يا أيما امرأة ماتت دم ما تد تموت wa zawjuha anha radin mijinta yana halin mai yarda da ita ba shi da damuwa akan ta kai koda yana da damuwa akan nata ya yafe mata yana alhinin rabuwa da ita dakalatil janna to za ta shiga aljanna dan Allah ina mata da waɗannan hadisan in dai mace ta riga mijinta mutuwa mijinta bai kullace ta ba bai iya mata wani laifi da ta yi masa ba to ya aljanna ce kai tsaye direct in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam. So sai dai hadisun yana da rauni. <laughs> Hadisun wa'ir, duk da al'imamu Tirmidhi ya inganta shi, to amma dai malamai sun ce a cikin sanadinsa akwai masawir alhimyari da shi da babarsa duk ba a san su ba. Duka ba a san su ba. Sai dai malamai suka ce duk da raunin sanadinsa, amma ma'anarsa tana da inganci. Wasu nassoshi na shari'a suna taimakawa ma'anar. an gane don haka kenan haka ne kaɗan daga ciki za mu iya ɗaukar hadisin abu huraira radiyallahu an wanda ya inganta wanda anil sallam yake cewa idan mace ta yi sallolinta guda biyar ta azumci watan ramadana ta yi ɗa'a ga mijinta za ta shiga aljanna ko a gama a nasu ɗaya kenan وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذي قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا رواه الترمذي وقال حديث حسن سيدنا معاذ بن جبل الله يقرا من يدا يكا wannan hadisin mai dadi yace babu wata Ali sallam yace babu wata mace a duniya da za ta cutar da mijinta a nan duniya face sai matarsa a gidan aljanna hurul 'ain ta kalli wannan mata ta ce da Allah can ki so kuwa ki daina cutar da shi Baƙo ne a wurin ki ba dadewa zai ba yana dab da barin ki ya dawo mana anan ce rayuwa ta dindindin Allahu akbar ce yushiku an yufariqaki ilaina ya kusa ya rabu da ke yazo mana malamai suka ce wannan hadisin yana tabbatar da cewa an riga da an halicci aljanna da abin da ke cikin ta na ni'ima kawai wannan gida yana jiran mutanen kirki ne Allah ya sa muna daga ciki kamar yadda an halicci wuta da abin da ke cikin ta na azaba tana jiran kawai ma'abotanta ne Allah ya sa ma cikin su sannan kuma hadisin yana razanarwa wurin mace ta zanto mai cutar da mijinta da dukkanin hanyoyi na cutarwa kowace irin hanya wanda za ta zama cutarwa ne da wahalarwa ko rashin jin magana ko almubazzaranci da barna ko yin ba daidai ba a bayan idansa ko ma menene inda ya ɗau ma'anar cutarwa to wannan ya shiga ciki sannan kuma wannan yana nuna maka gidan duniya gida ne na jarraba duk inda aka yi shekaru ko shekara da wasu, to ba za ka daɗe ba idan ka kwatanta da irin daɗewar da za a yi alaƙar sai hadisi na ƙarshe hadisi usama ibn zai radiyallahu anhu ma yace annabi alaihi ya ce ma taraktu ba'di fitnatan a bayana ban bar wata fitina ba hiya a ala rijali wadda ita ce ta cutar da maza minan nisa'i sama da mata tafaqul alai la ilaha illallah wato ka kalli wata kwarewa ta al-imam nawawi bayan dai ya kawo mai haƙƙin miji akan matarsa sai ya rufe da wannan hadisi don ka sani kada ka je ka miƙa ƙafa ka ce ai shari'a ta ce suna da haƙƙi mai girma a kan ka sani akwai ƙalubale fa wani haƙƙin kai ka san shi ko ta sani ma ba lallai ta yi aiki da ilimin da haka kai ka san shi ka sani fitina ce a gare ka ma'ana babu inda digadigai suke zamewa na mazaje sama da sabga da ta shafi mata ka duba fa annabin Allah annabi Yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da mata suka sashi a gaba cewa yake wa illa tasrif anni kaidahun ya Allah in baka kawo min da wannan kaidin da makircin da suke kulla min yace ya Allah zan karkata gare su kuma in zama cikin me cikin wanda suka yi abin nan suka tabi annabin Allah ne ba amma yana tsoron haka shi yasa duk wanda kaga yana ce maka shi mace ba ta gaban sa to ya yaudari kansa saboda sharrinsu da su, ta wuce sanin mazaje ta wuce lissafinka ta wuce tunaninka shi sa kaga shari'a ta kulle duk kofar da za ta bayi zuwa ga fitina gare su da haka yi kokari a cikin rayuwa ka kakka buɗa kanka kofar mu'amala da su saboda za su kai ka su baro za su maka zubar za su zubda maka da mutuncinka zube wanda ba zai ƙara tasowa ba sai ka ga a rayuwar ma akwai manya-manyan mutane waɗanda suka samu irin wannan matsalar wasu aka yi musu ƙage amma an riga an faɗa zancen ya riga ya zauna ba yadda za ka yi ka zo ka wanke shi a zukatan mutane wasu kuma a'a haka ne tsakani da Allah duka dai ƙarshe za ka ga duk nagartar da suka yi a baya sai ka rusa musu shi ya sa shari'a ta hana halwa da mace ta hana doguwar tafiya mace ta yi tafiyar yini ɗaya da kwana ɗaya ba a tare da ita fai muharrar duka wannan saboda me wato wani maganadi su da Allah ya sanya a cikin halittarsu wanda me namiji baya iya mallakar kansa ya samu cikakken control inda ya samgar mata ta su don haka shi yasa shari'a da ta toshe wannan kofar sai ta halatta kofar da zaka nemi sha'awar ta halaliya shine kofar aure ta shar'anta masna tulata ruba bibi uku uku ko hurhudu ko don haka fitilar mata tana da haɗari kwarai da gaske akan maza don haka magidanci a tare da cewa an ce matarsa ta mai biyayya kuma ya sani fa wato sai ya yi tsayuwar daka kuma akan ya samu wannan biyayya don haka biyayya nan ko ka ka same ta sai ka gode wa Allah ka roƙi cewa Allah ya shirye ta na sha gaya mana cewa annabi ayyub alaihi salatu wassalam matarsa ma har zagin sa take yasa alqur'ani yace wa aslahna lahu zawjahu ko muka gyara masa matarsa abinda muka faɗa daidai Allah ya amfana da mu kuskuren da muka yi Allah ya mana afuwa